I declare this retreat open. But Shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Chief John oyogun kenan sa da yake kaddamar da buɗe taron bitar na kwanaki uku da reshen jam'iyyar a jihar Kano ta shirya wa shugabanninta a Sokoto wanda ya ce shine irinsa na farko a tarihin siyasar Najeriya. Taron dai ya haɗa hancin dukkanin shugabanni da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar ta APC tun daga matakin mazaɓa har ya zuwa matakin jihar ta Kano. Gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje ya ce taɓarɓarewar tasirin jam'iyyun siyasa siyasa bayan kammala zaɓe da kuma rashin bin aƙidun jam'iyyu ga zababbin shugabanni na daga cikin manyan dalilan shirya taron bitar. Muna so mu kawo canji akan yadda ake mulki na jam'iyya. A yadda aka saba jam'iyya idan an yi zaɓe musamman aka tsaye da ɗan takara to da an kafa gwamnati shi kenan jam'iyya ta tafi dogon hutu. To wannan a dimokuraɗiyya ta zamani ba haka yi kamata a yi ba. jam'iyya ƙashin bayan gwamnati kuma jam'iyya reshe ne babba a wajen harkokin demokradiyya saboda haka muka ga ajiyar kano gara mu zo da duk waɗanda abin ya shafa da 'yan majalisar tarayya da na jiha da 'yan kwamitin nazartarwa na jiha domin zo wannan guri domin mu tattauna mu gaya za mu ƙarfafa jam'iyya ya zama tana da rai kusan a koyaushe. to sai dai a ɗaya ɓangaren 'yan siyasa da dama da suka yi jawabai a wurin taron suna nuna biyayyarsu ne ga gwamna ganduje dalili kenan da yasa wani taron 'yan jarida na tambayi gwamnan ko taron na da alaka da tankiyar mallaka da shugabancin jam'iyyar da ke tsakaninsa da tsohon gwamna rabi'u musa kwankwaso da ya gada babu shakka ana rigimar jam'iyya a kano amma ƙarshen ta ya zo mutum biyu jam'iyya ta ce ta kore su ba wai ana rigima ne wata gagarumar rigima ne taka ba da shugaban jam'iyya da sakataren tsare-tsare su ne suke zagon ƙasa ga gwamnatin jihar Kano. Saboda haka sauran shugabanni su hamsin da wani abu suka haɗu suka ce sun kore su. Ba za ka ce mutum biyu da wajen dubbannin 'yan jam'iyya ka ce shi kenan an samu ɓangare ba. To an haka ne dama ko ina ma za a iya samun ɓangare. Saboda haka ɓangare wani lokaci ado ne ga siyasa domin yana kawo kace na ce wanda zai sa jam'iyya kowa ya tashi tsaye saboda haka amsar da zan baka kenan rigima a siyasa ba sabon abu ba ne rabambancin ra'ayi a cikin siyasa yana ɗaya daga cikin al'amuran dimokuraɗiyya. an gayyato shehunan malamai da sauran masana sha'anin siyasa da demokuraɗiyya da suka gabatar da kasidu kusan goma sha biyar a lokacin taron bitar mafi akasari dangane da ayyukan jam'iyyun siyasa da aƙidodinsu da kuma rawar da suke takawa wajen tafiyar da mulkin demokuraɗiyya murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya.